masu zanga-zangar daga kananan hukumomi 33 na jihar Oyo sun yi tattaki daga fadar gwamnatin jihar Oyo zuwa hedkwatar INEC kamar haka. Shugaban jam'iyyar APC na riko a jihar Oyo, Alhaji Alimi Isiyaka ne ya jagoranci zanga-zangar. Alhaji Alimi Isayaka, shugaban jam'iyyar APC na riko a jihar Oyo, ya ce suna zanga-zangar ne saboda ba su yarda da zaben cika gurbi da hukumar zaɓe ta ce za ta yi a jihar Anambra ba. Ya ƙara da cewa zaben da aka yi a jihar Anambra ba sahihi ba ne, don haka suna son hukumar zaɓe ta sake wani sabon zaɓe baki ɗaya, amma ba zaben cika gurbi ba kamar yadda ta ce za ta yi. Shi ko da yake yin mara balale da masu zanga-zangar jami'i mai kula da mulki a hukumar INEC a jihar Oyo, Mr. Rafiu Adegbola ya faɗi cewa. Mr. Rafiu Adegbola ya ce zai kai takardar kokensu zuwa Abuja domin a ɗauki matakin da ya kamata. Jami'an tsaro shaƙi da motoci ɗauke da makamai ne suka yi wa masu zanga-zangar rakiya. Hassan Umaru Tambuwal, murya Amurka daga Ibadan a Najeriya.